sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidan rediyon BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyon amfani da sarauniya da fara da kuma FM Noman da Dalol FM. a kasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe akan hausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka Muhammad Hafiz Baballe ne da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci da farko dai ga kanin labaran. To Hafiz, a daren jiya ne Allah ya wa tsohon shugaban Amurka na 41 George W. Bush rasuwa. an samu wata girgiza ƙasa a birnin Anchorage a jihar Alaska ta nan ƙasar Amurka jiya Juma'a. A yau Asabar ne aka rantsar da Andrew Manuel a matsayin shugaban ƙasar Mexico. Kanin labaran kenan za ku ji cewa shugaban jam'iyyar PDP Uche Secondus ya yi kira da shugaban hukumar zaɓe da 'yan sandan Najeriya da su yi murabus. Za mu ji ko me dalili? ba al'adar hukumar zaɓe ne a same ta tana faɗin faɗa da wata jam'iyyar siyasa ba abin da jama'a za ta duba ne. a cikin zabubukan da hukumar zaɓe ta yi jam'iyyu daban-daban sun lashe mukamai a matakai daban-daban sannan za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar niger sun kafa dokar ta ɓaci a wasu yankuna za mu ji dalili harakar sace-sace da kashe-kashe na 'yan bindigogi kuma da 'yan ta'adda Sannan Ibrahim ka Almasi Garba zai zo da shirin amsoshin tambayoyinku, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Tsohon shugaban Amurka na ce na 41 George W. Bush da ake malakabi dattijan arziki wanda ya bauta wa ƙasar nan fiye da shekaru sittin a ƙarni na ɗaya. ya mutu a gidansa da ke Houston a jihar Texas jiya Juma'a. Mai magana da yawon iyalin mamacin ya sanar da hakan ne jiya. Tsohon shugaban ya mutu yana da shekaru da 94 wanda ya yi fama da jinya na wasu shekaru. Ya daɗe yana ɗauke da cutar nan ta rawar jiki da ake kira Pakistan a turance da ma sauran wa'insu cututtuka. tsohon shugaban wanda ya rike mulkin da makamin da ya fi kowanne girma a siyasar kasar amurka ya lashe zaɓe a shekarar 1989 inda aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar biyu bayan gurguncewar tattalin arzikin ƙasar da kuma ƙaruwar rashin aikin yi a ƙasar ya yi sanadiyar faɗuwarsa zaɓe a karo na biyu a shekarar 1992 ya fara gwamnatinsa a daidai lokacin faɗuwar bangon berlin da kawo ƙarshen Soviet Union. Bush ya gana da tsohon shugaban ƙungiyar ta Soviet Union Mikhail Gorbachev jim kaɗan bayan faɗuwar Berlin wanda suka sa hannu akan wata yarjejeniya na kawo ƙarshen haɗa makamai a shekarar 1991. An samu wata girgizar ƙasa a birnin Anchorage a jihar Alaska ta nan ƙasar Amurka jiya Juma'a. wanda ta lalata hanyoyi da gidaje amma babu rahoton babu rahotanni da ke nuna cewar an samu rasuwar rayuka girgizar da ta kai kimanin mita bakwai ta kai tsawon kilomita goma sha uku a arewacin birnin na anchorage garin da ke dauke da kimanin kashi arba'in na mutanen da ke jihar ta alaska burbushin girgizar ya kai wani gari mai nisan kimanin kilomita 560 da ke da ake kira Fairbanks. Girgizar ƙasar ta lalata gidaje da ramuka a kan manyan hanyoyi. Mazauna garin da dama sun saka hotunan irin barnar da ta yi musu a shafukan su na yanar gizo. Wasu gidajen da dama sun rasa wutar lantarki. Hukumomi sun ce girgizar ta yi ta shafi gadoji ne da manyan hanyoyi. babban abin da ya faru a wannan bayan girgizar mutane da dama sun rasa abubuwa da dama na more rayuwa shugaban amurka donald trump ya faɗa ya kafa dokar ta ɓaci a jihar ta alaska kana ya rubuta a shafinsa na twitter cewar gwamnatin tarayya za ta kashe makudan kuɗaɗe wajen ganin an taimaka wa jihar ta dawo cikin hayyacinta labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A yau Asabar ne aka rantsar da Andrew Manuel Lopez Obarado a matsayin shugaban ƙasar Mexico, wanda ya shiga ofishinsa yana da ƙarfin iko, kasancewar jam'iyyar shi ke da rinjaye a dukkan majalisun dokokin ƙasar biyu. shugaban lopez ya maida ya yi wa jama'a kasar bayanai da dama inda ya ce zai inganta rayuwarsu fiye da abin da tsohon shugaban eric pena na taito ya yi daga cikin bayanan da ya yi a lokacin wannan rantsarwar tasa ya bayyana da cewar zai sayar da jirgin kasar na ofishin shugaban kasa lopez mai shekaru 65 wanda baki ɗaya rayuwarsa ta ta'allaka ne a kan siyasar mexico ya taɓa zama ɗan majalisar ya taɓa zama ɗan jam'iyyar pri wanda ta mulki ƙasar kusan shekaru 80 a shekarar 1990 lopez na ɗaya daga cikin mutanen farko da suka bar jam'iyyar bayan ta dare inda ya koma jam'iyyar prd a shekarar aka zaɓe shi kuma a matsayin shugaban ƙaramar hukumar mexico city birnin tarayyar ƙasar da ya fi kowanne yawan jama'a a wannan mulkin nasa ne ya samu karɓuwa idan jama'a bayan da ya ƙaddamar da wani shiri da ke taimakawa tsofaffi da marasa hali kana ya ƙayatar da babban birnin A yau Asabar dubun dubatan mutane ne suka yi zanga-zanga a sansanin nan a babban titin nan na babban birnin Paris. jami'an 'yan sanda sun watsa musu barkonon tsohuwa da ruwan zafi bayan tsallake shingen tsaro wannan shine karo na uku a cikin mako uku da jama'ar kasar suka yi wannan zanga-zanga biyo bayan ƙarin kudaden haraji da aka yi musamman akan man fetur da kuma gazawar shugaban kasar emmanuel macron kamfanin dillancin labaran associate press ya ruwaito cewar duka tsawo duka tashoshin jiragen kasa da ke kusa da wannan tashar inda aka yi wannan aka gudanar da wannan taron a mai suna shams elis an rufe su saboda tsaro mafi akasarin masu zanga-zangan suna sanye ne da riga mai ruwan kwai da ake kira da akan yi amfani da ita a motocin haya a satin da ya wuce ne masu zanga-zanga suka yi aron gama da jami'an 'yan sanda hukumomi sun ce sama da mutane dubu takwas ne suka halarci wannan taron na zanga-zangar a birnin light city yusuf aliyu harande aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu sai rahotannin namu kuma za mu fara ne daga abujan najeriya inda za ku ji cewa shugaban jam'iyyar pdp wuce secondus ya yi kira da shugaban hukumar zaɓe da ta 'yan sandan najeriya da su yi murabus saboda zarginsu da yake yi da ƙoƙarin aikata magudi a zaɓe mai zuwa ko da yake hukumar zaɓen da ta 'yan sandan najeriya sun musanta zargin ga hassan maina kaina da ƙarin bayani daga abuja Shugaban babbar jam'iyya mai adawa a Najeriya kenan wato PDP Mr. Uche Secondos ke korafi tare da yin kira ga shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu da ya yi murabus bisa abin da ya kira rashin kuzari da kuma rashin niyyar yin adalci wurin gudanar da babban zaɓe da za a yi baɗi idan Allah ya kai mu. shugaban pdp na ƙasa kazalika ya koka da take-taken rundunar 'yan sandan najeriya Muna kuma kira ga shugaban rundunar 'yan sandan Najeriya da ya yi murabus ya koma garinsu. Domin a tarihin Najeriya tun daga jamhuriya ta farko da ma lokacin mulkin soja zuwa yanzu ba taɓa ganin yadda gwamnati ke amfani da 'yan sanda haka sakaka ba don cin mutuncin talaka amma kakakin hukumar zaben najeriya aliyu bello ya ce pdp ba gaskiya take faɗa ba ba al'adar hukumar zaɓe ne a same ta tana faɗin faɗa da wata jam'iyyar siyasa ba abin da jama'a za su duba shi ne a cikin zabubukan da hukumar zaɓe ta yi jam'iyyu daban-daban sun lashe mukamai a matakai daban-daban kaga wannan hujja ne na cewa hukumar zaɓe ba ita ke zaɓen wanda ya nasara ba illa iyaka tana bin ƙuri'un da aka kaɗa ne su jagoranci matsayinta ta kuma bayyana wanda Allah ya ba nasara. Shi ma kakakin babban sufetan 'yan sandan kasar Bala Ibrahim ya ce babban sufetan fa ba ɗan siyasa ba ne. To a Hassan sanin kowa ne cewa 'yan sanda ba 'yan siyasa ba Saboda haka shugaban 'yan sandan Najeriya ba shugaban 'yan siyasa ba ne. ba kuma ya shiga harkar siyasa aikinsa a zaɓe shi ne tabbatar cewa an ba da cikakken tsaro ta yadda jama'a masu kaɗa ƙuri'a za su je su kaɗa ƙuri'a su ba tare da wata tsangwama ko barazana da rayuwarsu ba idan suna zargin cewa da jami'an tsaro sun aikata ba daidai ba to kamata su je su gabatar da kokensu a gaban kotu kuma wannan ba zai sa sufeto janar yan sandan najeriya ya shiga wata taɓa da su da shi da su ba yanzu dai abin jira a gane shi ne yadda irin wannan zarge-zarge zai yi tasiri ko akasin haka a shirye-shiryen babban zaɓe wanda za a yi baɗi idan Allah ya kai mu. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. gaida Hassan Maina Kaina. To daga Najeriya kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun kafa dokar ta ɓaci a wasu gundumomin yankin Tilabere domin baiwa jami'an tsaro cikakken hurumi a yakin da ƙasar ke yi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ga su Barma da cikakken bayani. Taron majalisar ministocin da ya gudana a jiya Juma'a ne ya ba da sanarwar kafa dokar ta ɓaci a gundumomin Tera, Sai da Torodi bayan la'akari da yawaitar kashe-kashe da sace-sacen dukiyoyin jama'a sakamakon matsalar tsaron da ke da nasaba da halin da ake ciki a ƙasashe makwabta wato Mali da Burkina Faso. Kakakin gwamnatin Nijar Minista Abdulrahman Zakariya ya yi min ƙarin bayani ta waya. To dalilin da ya sa gwamnati roki wannan mataki don saboda abin da aka ga kwanan nan ana abkuwa a nan wajajen nan harakar sace-sace da kashe-kashe na 'yan bindigogi kuma da 'yan ta'adda to don saboda wannan ne gwamnati ta ɗauki matakan wannan don a yi sekirizan mutane da dukiyoyinsu hmm. shi abin da a takaice abin da ya sa wallahi aka ɗauki wannan mataki. To amma misali minister wannan mataki zai iya yin tasiri kuwa ganin cewa dama akwai wasu garuruwa da tuni aka riga aka kafa ita wannan dokar ta ɓaci amma ake ci gaba da fuskantar hare-haren 'yan bindiga da na 'yan ta'adda. In sha Allahu rabi da ƙoƙarin da sojojinmu suke yi da gwamnati take yi kuma da wanda mutane za su yi da cutar Allah in sha Allahu rabi za mu ci nasara sama wannan mutanen. waɗanne irin sharuɗa ne aka gindaya wa jama'a a game da shi wannan eh, dokar ta ɓace da aka kafa a waɗannan garuruwa? Dan a ba administration kamar prefe authorization ne su kula da harakokin nan da maza. Wato hukumomin gundumomin kenan? Eh ba abin da mutane bane suke faɗi za a hana bude kasuwa a hana mutane saman moto ba haka nan bane ba. Mutane za su iya ci gaba da gudanar da harkokin su kamar da. Kwarai ko, kwarai ko, kwarai ko, eh. Sa'o'i kalilan bayan ɗaukar wannan mataki wasu 'yan bindiga sun hallaka wani jami'in duwan ko kuma kwastam a wata tashar binciken tera to amma tuni jami'an tsaro suka yi nasarar kama ɗaya daga cikin waɗannan mahara in ji gwamnatin ta Nijar. An kashe 'yan duwane to Allah ji ƙarar shi kuma Allah rahamshe shi. Allah ya taimake mu an samu cikin 'yan bindigan nan an kama mutum guda na wajen Burkina Faso ne. a Yanzu dai ga labarin da nake da. Yankin Tilaberi na daga cikin yankuna uku da ke karkashin dokar ta ɓaci tun a shekarar 2017 bayan lura da yadda 'yan ta'addan Mali ke ƙetarowa domin kai hare-hare. Kamar yadda rikicin Boko Haram a arewa maso gabacin Najeriya ya yi sanadiyar ɗaukar irin wannan mataki a yankin Difa. ko da yake talakawa na korafi a game da yadda matakin ya haifar da tsayawar harkokin yau da kullum sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger A gaida Sulamumin Barma, yanzu kuma bari mu sake komawa Najeriya inda za ku ji cewa gwamnatin jihar Imo za ta baiwa ƙananan 'yan kasuwa dubu hamsin jarin dubu hamsin ga Alphonsus Okoro Igwe da ƙarin bayani. Gwamnatin jihar Imo za ta baiwa ƙananan 'yan kasuwa guda dubu hamsin kyautar naira dubu hamsin su a wani sabon shiri na gwamnatin. Kamar yadda gwamnan jihar Rochas Okorocha ya bayyana a wani zama da manema labarai a Owerri babban birnin jihar inda ya lissafta muhimman nasarorin da gwamnatinsa ta cimma a tsawon shekaru bakwai da yake mulki. Gwamnan Rogers ya ce za mu agaza wa ƙananan 'yan kasuwa guda dubu hamsin masu sayar da lemu da abarba da gyada. Guda dubu hamsin za mu ƙarfafawa. Dr. Beren Zawuji ne mai magana da yawun gwamnan kuma ya ƙarin haske kan maganar. our directors of correction governor of the state has approved the payment of 20,000 naira each to 50,000 traders to aid them in their businesses. You know, this is part of ongoing empowerment in a scheme for various categories of citizens in Imo State. Ya ce Owele Rochas Okorocha gwamnan jihar Imo ya amince da baiwa kananan 'yan kasuwa guda dubu hamsin kyautar naira dubu hamsin kowannensu domin taimaka musu wajen gudanar da kasuwancinsu. Wannan na ɗaya daga cikin shirye-shiryen gwamnati da ke gudana yanzu haka domin azuzuwa daban-daban na al'ummar jihar. Shirin zai tattabo ƙananan hukumomi daban-daban da kuma birane domin tabbatar da cewa dukkan bangarori da mazaɓu sun ci moriyar shirin. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria. Mun da muke ka tabi kana mai da Musa. To a gaida Alphonsus Okoro Igwe yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na ansar tambayar Ayuba Mamman Bauchi kan tarihin shugaban jam'iyyar mutanen arewa na farko wato dr barau dikko da kuma ansar tambayar abdulrahman musa daga kaduna kan kasar da mutane suka fi tsawon rai to bari mu fara da ansar tambayar ayubu mamman daga bauchi kan tarihin shugaban farko na jam'iyyar mutanen arewa npc dr barau dikko idan mai tambayar na saurare To ga ansar da Profesa Adamu Baiki ya bayar kwanan baya. Marigayi Dr. Barau Aliyu Dikko haifafan zariya ne nan a wani unguwa da ake kira ƙaurin Juli. A nan aka haife shi kafin babansa da iyalinsa suka ƙaura suka koma can kusa da busasa Amma asali a nan ƙauren Julin aka haife shi. Mm. a cikin shekara alif ɗari tara da goma sha biyu cikin watan afril mm. aka haifi shi ubansa bafulatani ne shi ne ma sarkin fulanin wannan anguwan mm. da aka haife shi ko da ma ya koma can kusa da wusasa ya rike wannan mukamin muna kyautata zaton cewa dalilin komawansa can wusasa domin a lokacin an kaura daga cikin birnin zaria aka koma wusasa da makaranta nake ga dalilin da ya sa ya kaura kenan daga inda ake kira kauran juli hmm. wannan unguwan na kauran juli tana nan har yau a cikin sunan iyalin dukku ne ba su saida ba ba a kuma wani sabon gini a wurin ba a tarihin haifuwarsu kenan da na sani to amma ya yi makaranta ne tare da dr miller a cikin birnin zazzau ya kare cikin 1922 lokacin dr miller shine shugaban makarantar da miller ya tashi daga zaria ya koma kano wajen 1929 sai ya tafi da shi barau dutko zuwa kano. sai ya haɗu da wasu yara ɗaya daga cikinsu shine marigayi ambassador john mamman garba shi asalin shi babarbare ne mutumin borno amma suka kauri zuwa kano tare da ubansa sai suka uban ya ji labarin akwai wani makaranta a nan kano na mission sai ya kai dan na makarantan to dr miller da ya koma kano da zama sai ya tafi da barau nan suka haɗu su biyu din dalilin da ya sa nake bada wannan dan gajeren bayanin haɗuwan eh, john garba da dukku shine su ya sa dr miller ya kai su makaranta a iko 1931 a CMS Grammar School. In fact, su uku ne da wani bakano mai suna Ibrahim Musa. To akwai tarihi mai kayatarsuwa cikin yaran nan guda uku da Barau Dikko da Mamman Garba da Ibrahim Musa. Suna cikin yan arewa na fari da suka tafi kudu yin makaranta a King's College. Hmm. A takaice mun daga baya shi Mamman Garba ya zama ambassador ya zama kuma director na fari a cikin world bank a duk afirka of course shi barau aliyu hmm. dikko hmm. ya zama likita na fari duk arewa shi kuma ibrahim musa bisa ga abin da dai na sani hmm. shi ne manaja na fari bahaushe dan arewa a bank of british west africa wanda yau ake kira first bank to shi dr mila duk yaran da suke makaranta da shi shi kwazon su shine su dauki school certificate ko cambridge school certificate yawancin su suna dauka suna cin jarabawa you know to a lokacin ne sai ya sami admission bayan ya ci jarabawan school certificate sosai ya samu admission zuwa birmingham university na ingila ya je nan ya yi karatu sosai har ya zama likita a cikin 1938 to shi mamman garba mm. shi kuma ya zama mai digiri na biyu a mm. arewa shi ya dauki economics ne a london school of economics a nan ya gama to kaji dan tarihin yadda dr dikko ya zo ya zama likita kenan na farko mm. a arewa bayan ya gama a birmingham bisa ga abinda na sani da dr dikko ya dawo nigeria a lokacin muna karkashin mulkin ingila ne ba a soma kaiwa da kawowa game da sha'anin siyasa ba to sai ya sami aiki aka ba shi aiki nan da nan inda shike shine likita na farko aka ba shi aiki a karkashin gwamnati aka dai yi ta shirye-shiryen ba da abin da ake kira self-government wanda yake daban yake da independent to yana cikin aikin shi har mukamin sai ta gaba kuma aka duba har da dama ba wani fitaccen dan arewa da ya yi karatu har ya kai manzalin nashi hmm. to ganin yarbawa suna haɗa kai ibo su ma suna haɗa kai sai aka ga kaman wato a nan arewa ɗin babu takamaiman haɗa kai da ake yi shine aka kafa jami'ar mutanen arewa hmm. aka sa sunan ya zama na haɗu yadda yan arewa za su haɗu ne su yi magana ba a siyasance ba amma a zauna a yi ta tattaunawa a yi maganan al'adu yadda ya shafi yan arewa don a sami gane juna hmm. a yi zaman alheri tare to sai suka ga ba wanda zai cancanci shugabancin wannan haɗaɗɗiyar jam'iyyar mutanen arewa kamar dr dukko. tunda shi yana kan gaba da su wajen ilimi hmm. kuma turawan mallaka da suke nan a lokacin ba su ga dalilin da zai sa su hana shi ba hmm. tunda ba siyasa ba ne hmm. to haka ya zauna yana aikin shi yana shugabancin wannan taro na mutanen arewa waɗanda niyansu ne su haɗa kan 'yan arewa kuma ba wani bambancin addini ba wani bambancin addini to shi ne ya shugabance su to a kwana a tashi sai iskan mulkin kai ya so hurowa su 'yan kudu a lokacin sun kakkafa jami'un siyasa hmm. mu kuma a nan bamu da shi amma muna da jami'ar mutanen arewa wanda ba na siyasa ba to kuma 'yan kudu sun soma maganan mulkin kai to mu kuma ba mu wani shirin da zai sa mu kasance da shirin irin wannan sabon hali da ake ciki ba ina ke ganin musamman mutane da suke cikin nana native authority da ake aiki a lokacin wanda wato ba mai hana su yin siyasa sai suka haɗa kai suka ƙirƙiro suka maida wannan jami'ar mutanen arewa jami'ar siyasa shi dr dukku tun da shi ya fi amincewa ya zauna ya ci gaba da aikinsa na likita hmm. domin ba lungun da ba a aika da shi aiki a duk arewa hmm. shi yake zagayawa ko ina hmm. abin da ya zaɓa kenan kuma ba da niyan ya tun da shi kaɗai ne ma irin tasa mai zai sa muddin ya shiga siyasa babu likita kuma kenan ba likitanci kuma kenan kama sai ya zaɓa ya ce shi zai zauna a nan amma wannan zumuncin da ke tsakanin shi da sardauna a zaune yake daram. Wato Sardauna ne kenan ya gaje shi? Sosai. Hmm. Domin gwamnati ita kanta kafuwarta kawai ana sanin ta kawai a Kaduna ne. To sai kuma ansar tambayar Abdulrahman Salisu kan kasashen da aka fi tsawon rayuwa. Idan mai tambayar na saurare, to ga abin da ya sauƙaƙa. A jerin ƙasashen da mutane suka fi tsawon rayuwa ta farko ita ce ƙasar Manako

ta shida andorra inda akan kai shekaru 82.5 ta bakwai gwansai inda akan kai shekaru 82.24 ta takwas hong kong inda akan kai shekaru 82.12 ta tara australia inda akan kai shekaru 81.9 ta goma italiya inda akan kai shekaru 81.86 To sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban ansar tambaya kan tarihin Dr. Barau da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Farfesa Adamu Beki wanda ya hada. Yanzu a madadin Farfesa Adamu Baiki da wanda ya hada mana sautin Salaman Abu da injiniyan mu. Ni Ibrahim kalama Garba ke cewa sai makon goben. To a gaida Ibrahim ka almasi Garba yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. mu ta farko ta fito ne daga Musa Hadarin Asba da Magaram, inda yake cewa Salam biyoye Hausa, a gaskiya ya kamata gwamnatin ƙasar Nijar ta tashi tsaye domin ganin ta samar da cikakken tsaro a jihar Difa, inda 'yan ƙungiyar Boko Haram suka addabi jama'a. Sai wasikar mu ta gaba ta fito daga Nasiru Adamu Kainuwa haɗeja inda yake cewa Ƙarawa 'yan sanda albashi da alawus abu ne mai kyau, amma kuma a sani hakan ba zai hana mafi yawan su karɓar cin hanci ba, domin hali ne a jikin rai. Hukunta duk wanda aka samu da karɓar cin hanci ne kaɗai zai kawo ƙarshen karɓar cin hanci da suke. sai saƙonmu na ƙarshe ya fito daga shehu adamu jau amurkawa muna taya ku alhinin bisa rashin tsohon shugaban ƙasar ku wato george bush babba dama haka rayuwa take duk mai rai mamaci ne saboda haka fatanmu dai kawai shine ubangiji allah ya sa mu cika da kyau da imani amin kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice tsohon zababben shugaban amurka na 41 george w bush babba da aka yi malakami da cewa dattijan arziki wanda ya bauta wa kasar fiye da tsawon shekaru 60 a karni na 21 ya mutu a gidansa da ke houston a jihar texas mai magana da yawun iyalin mamacin ya sanar da cewar ya mutu a daren jiya tsohon shugaban ya mutu yana da shekaru 94 an samu wata girgizar ƙasa a birnin Anchorage a jihar Alaska ta nan ƙasar Amurka jiya Juma'a wanda ta lalata hanyoyi da gidaje, amma babu rahoton wasu munanan raunuka da aka samu. Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai da daddare za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya da Solomon Abu wanda ya haɗa mana sauti da injiniyanmu na wannan lokaci. Ni Muhammad Hafiz Babala ke cewa sai an jima. Dernière nouvelle.